Wannan zanga-zanga ta galibi matasa ta kunshi manoma gami da masana da suka hada da mutane kamar Ala Al-Aswani marubuci. Kuma shekaru goma bayan wannan gagarumar zanga-zanga, Ala al ya samu kansa zaman gudun hijira a birnin New York na kasar Amurka, wanda ya nuna takaicin yadda kasar ta sake komawa ƙarƙashin mulkin kama karya. Na imani mutanen Masar yanzu duk da suna rayuwa ƙarƙashin mulkin musgunawa, ‘yan Masar da ke rayuwa ba su bane gabanin juyin juya hali. Kar a manta kashi 65 cikin ɗari na 'yan Masar suna ƙasa da shekaru 40 da haihuwa galibin matasa da suka kawo sauyi za su ga bayan yanayin da ake ciki ina da ƙarfin gwiwa kan haka. overcome, I'm quite sure. Mafarkin jamhuriya da aka wallafa a shekara ta 2018 littafi ne da ke magana kan zanga-zangar shekara ta 2011 kan sauyi cikin kwanciyar hankali da matasa suka jagoranta a Masar gami da mafarkin samun sabuwar dama. Akwai fata lokacin da shugaba Hosni Mubarak ya yi murabus karkashin matsin lamba na masu zanga-zanga. amma 'yan mazan jiya sun ci gaba da rike lamuran madafun iko marubuci ala al-aswani yana cikin mutanen da suka fara zanga-zanga tsohon shugaba mubarak ya fuskanci tuhuma da ɗauri kan cin hanci da amfani da mukami ta hanyar da ta saba doka a shekara ta 2012 muhammad mursi na ƙungiyar 'yan uwa musulmai ya lashe zaben shugaban ƙasa sai dai a shekara ta 2013 sojoji sun kifar da gwamnatin mursi sannan aka kama shi daga bisani ya mutu a gidan fursuna tun lokacin abdul al-sisi yake rike da madafun ikon kasar ta masar kuma lamura sun ƙara kurkucewa kan kama karya marubuci ala al-aswani ya yi ƙarin haske. Ba mu da sauran 'yancin faɗin albarkacin baki, An sani kafofin yada labarai suna rubuta abin da aka amince kaɗai, ina da sauran abokai kalilan a Masar, masana, waɗanda ba su fursuna, galibin abokaina suna fursuna. Most of my friends are in prison. Ƙarƙashin gwamnatin Abdul Fattah al-Sisi an haramta rubutun Ala al-Aswani duk da yana cikin mahimman marubuta na ƙasar. Rubutunsa an wallafa cikin harsuna 60 kuma an sayar da miliyoyin kwafi. Sabon littafin ba za a iya samu a ƙasar Masar ba, Ala Al-Aswani ya ce yana sane da cewa duk da yanayin littafin sa na ci gaba da samun karbuwa saboda ayyukan bayan fage. Uh, Ina da makwabciyar kirki wadda ta kira ni ta ce littafin wani juyin juya hali ne, ta ce ta karanta littafin kuma abokaina sun gaya min abin da suka fahimta. kuma tarihin duniya ya dangana kan abin da aka rubuta. Al'aswani ba da son zuciyarsa ya tsere daga ƙasar Masar ba, amma lokacin da kotun musamman ta sojoji ta yi barazanar tuhumarsa kan cin zarafi a shekara ta 2017 ya tsere zuwa birnin New York na ƙasar Amurka.